kwalliya ta biya kudin sabulu domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa ana samun kudade da ke shiga aljihun gwamnatin tarayya domin 'yan ƙasa bela adadin suna kai kawo hukumomi ofishin attorney general ma'aikatar kuɗi ainihin bangarori na efcc da icpc suna ɗaukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai eh, samun kuɗaɗe ba har ta hanyar samun makamai da mutane ke ɓoyewa. to wani batu da ke cewa 'yan najeriya tuwa ƙwarya shine shin ina makomar irin waɗannan mutane da suka yi wannan sata kan haka ma mun tambayi ministan shari'ar ga kuma abin da ya ce matakan da ake eh, huskanta mataki biyu ne na farko abin da aka yi sama da faɗi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da faɗin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi to kuma har ila yau an ɗauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu an yi ittifaki kan cewa ɗauki mataki duk abin da ake da'awar cewa an yi sama da faɗi da shi to an ɗauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi saboda haka yanzu abinda da nake kokarin in nuna shine an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake ɗauka an tashi daga mataki na ukuba kawai an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abinda da aka yi sama da faɗi da shi to wani batu da ke cewa 'yan najeriya tuwa kwarai har ila yau shine ina makomar ire-iren waɗannan mutane da suka fallasa wannan sata shin akwai wata kariya ta musamman da za a basu ga abin da ministan ya ce gaskiya ne akwai koke makamancin wannan cewa an ɗauki matakin kora wani aiki saboda ya ba da jawabai da suka danganci gumi na aikata ayyuka irin na masha akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban ƙasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegomin ah, yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kuɗaɗe da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da annabi ba saboda aka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan sannan kuma za a tabbatar da cewa abin da adalci an yi masa shi dangane da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da ake kwatowa shin wace irin rawa ma'aikatar shari'ar najeriya za ta taka wajen ganin cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta hanyoyin da suka dace ga abin da ministan ya ce akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban kasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegomin ah, yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kudade da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da annabi ba saboda aka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in bukatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki a ta huska mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan. Wataƙila fa gargaɗe mai gina ramin mugunta. gina gargaɗe mai gina ramin mugunta. na kwaɓe mai gina ramin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Kan ‘yan uwa mu sa alheri, zuciyarmu taima na daɗi, amma fa mu bar gina ramin mugunta. Gargaɗi mai gina ramin mugunta. Gama shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan, sararin nan ko aki ya marma ya taɓe. muddin yana gina ramin mugunta. Ko gargaɗe ma gina ramin mugunta. Gama